وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إنقى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da take saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mojibbo nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau talata daren laraba biyar ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama da makka zuwa madina dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyu wanda kuma yanzu daidai da bakwai ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi na karatun bugu ya tulmushta fi shafi talati shaikh islam ibn taymiyya ila al-iraq Majalisar da muke sharhin sakon da ibn taymiya ta rahimahullah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasin mu na talatin da ɗaya. a jeran gwanan darussan mu na wannan masallaci mai albarka wanda shi ne na ɗari 145 idan ka amsa ba wancan sati banda wanda ya wuce ibn taymiya yana kan kan aƙidar magabata cewa magabata a aƙidar su ba su bambanta ba ba su yi saɓani ba daga kan sahabbai tabi'ai atba'u na a'immatul huda irin su malik irin su sufiyanus tsauri da sauransu da sauransu duk waɗannan suna kan aƙida guda ɗaya ba su yi saɓani a kan usulun aƙida ba waɗanda suka yi saɓani su da suka zo daga baya suka saɓa wa manhaji da tsari na sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi tafarkin tabi'ai waɗanda suka bi tafarkin su waɗanda su suka da saɓani a cikin aƙida amma duk wanda ya yi wato nazari da ainihin ta'ammuli cikin dukkan abin da aka ruwaito daga waɗancan mutane ƙwarai? zai ga cewa abu ɗaya ne duk bambancin da yake tsakaninsu na zamani duk bambancin da yake tsakaninsu na garuruwa amma duk da haka za ka samu manhaji guda ɗaya ne kamar yadda bambancin da ke tsakaninsu na ilimi bai sa manhajinsu da aiki da su ta saba ba to ne mala ya ci gaba da cewa wara'a an da kuma asuri an ula'ika salafi كتاب باب التوحيد والصفات وباب العدل والقدر وباب الإيمان والأسماء والأحكام وباب الوعيد والثواب والعذاب وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتصل به من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم وحكم الرئية معهم والكلام في الصحابة والقرابة ما يبين لكل عاقل عادل أن السلف المذكورين لم يكن بينهم من النزاء في هذه الأبواب إلا من جنس الذي أقرهم عليه الكتاب والسنة ولا تقدم ذكره إذن يدوبه yayi tantance ne ya karanta abin da aka ruwaito daga sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da limaman shari'a idan mutum yayi tammuli yayi nazari yayi karatun ta nutsu zai ga cewa an المأثور عن أولئك السلف ابن دقة رويته وأن مقاته في باب التوحيد abin da ya shafi bin tauhidi ko babin sifofi da ubangiji ko babin adalci ko babin alƙadar da ƙaddara wa babin imani babin imani wal asma'i da sunaye wal ahkami da hukunce hukunce babin wa'idi babin narku wasawabi da sakamako wal Ikabi da ukuba wa babin amri bil ma'arufi wa nahyi 'anil munkari babin da yake a kan umarni da kyakkyawan aiki hana mummuna kuma ya tafi jini da abin da yake da alaƙa da wannan min a umara'i abrarihim wa tijjarihim daga hukuncin wato sarakuna ko masu mulki masu biyayya daga cikinsu da fajiran cikinsu a hukumin ra'iyyati na hukuncin talakawansu wal fi sahabati da magana a akan sahabbai walkarabati da dangin manzo sallallahu alaihi wa sallama mutum zai ga abin da aka su cikin wadannan babubuka daga waɗancan magabatan kwarai ma yubayyinu li da aqilin adilin an da salafan mazkurina zai ga abin da ya zai bayyana zai bayyana wa dukkan wani mai hankali adali cewa mata mata din can aka ambata lam yakun bainahum min an-nisa'i fi hadhihi al ba su da da'in ja da da dama wato a cikin wannan wa'idin babu duka illa min jinsin niza'i alladhi aqarrahum alayhi al-kitab was-sunnah sai dai jinsinsu. da dai irin wato saɓani wadda alƙur'ani da suna ya tabbatar da su a kan shi kamar ta kabbar zikruhu kamar yadda kansa ya gabata wato a anan ibn tabiya yana ba da misali kan wasu matsaloli na aƙida daga baya-baya wato bayan sahabbai wasu suka ƙirƙiro wasu bukoki na manya a cikin waɗannan matsaloli na aƙida ta yadda in ka koma maganganun sahabbai da tabi'ai da waɗannan limamai da ya ambata da cikin alin da waɗannan ba alin ba ba za ka samu wannan sakanin ba ba za ka samu irin wannan aƙidar ba ya ce wara'a shi mai dubawa kuma zai ga an cikin suri an ula'ika salafi cikin abin da aka rubaito daga waɗancan magabata في باب التوحيد والصفات باب التوحيد والصفوف الله باب التوحيد والصفوف الله wato zai ga cewa magabata na kwarai waɗanda aka ambata da waɗanda ba a ambaci su ba zai ga cewa dukkaninsu sun yi ikifaki sun yi ijima'i babu ko babu ainihin sali a tsakaninsu wajen tabbatar da Allah wato kaɗaitakarsa a cikin uluhiyarsa da rububiyarsa kana da tabbatar wa kofin sifofinsa da ya sifanta kansa da su ba tare da yi musu tawili ba tare da murkuta su ko ainihin gankara su ba tabbatar da su koyon Allah da sa suka tabbatar da su tare da tsarkake ubangiji daga dukkan wata waya tare da tsarkake ubangiji daga ce da wani maluki tare da kore wato kaifiya wato tabbatar da kaifiya ba tare da cewa ga yadda sifa ciki ga yadda kamannin ta yake zai ga cewa magabata na kwarai sun haɗa kan wannan ba sa kore wa Allah sifofi don kawai hankalinsu bai gamsu ba ba sa yin wannan sauraka ka ababin tauhidi da babin askifat da ka same su a kan guda ɗaya suke babu wani magabaci da ya halatta a ɗauki wani aiki na ibada na bauta Allah a yi ma babu shi har yadda babu wani a cikin bata da ya musanta wata kifa daga cikin sifofin Allah bayan Allah ya tabbatar da ita a cikin katinsa ko kuma da zuwa alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da ita a cikin sunnarsa wannan yana nuna ittifaqin haƙinsu da haɗuwarsu a kan wani babi da ya fita daga wannan babi wanda shi ya kawo tsakani shi ya kawo rigima shi ya nemi ya raba kan al'umma shi ya kamata nemo shi a kawo da shi ta hanya ba a ce ya ci gaba da zama a kan akidar ba amma kuma ka haɗe ki ba zai yiwu ba shi zai dawo kan abin da mazuwa ta da farko suka yi kai a kanta nan ibn tafiya yana ishara zuwa ga mutazila kuma ce aljamiya da mu'tazila da suka zo daga baya reshe suka yi daga waɗannan aljamiya wanda suka ja wani bautattu kulturarre da aka tatsayi mai suna shahab ibn sufwan wanda shi kuma shi karbo a ƙida su daga aljihar ibn dirham shi kuma daga bayanin musamman shi kuma da. Yazid ibn al-A'sam wanda ya hude wanda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sihiri da jefa a cikin rijiya wani akida ta Yahudawa da Jamal ibn Safwan ya tarkato ya shigo da ita cikin da'irar musulunci yanayin da yi wa addinin musulunci barna ita akida ce wacce aka gina da akan korewa Allah sifofinsa da daya cewa Allah bai sifantu da wata sifa mai suna ilimi ba ko wata sifa mai suna kudura ko wata sifa mai suna asabu ji albuka shi a gurinsa dukkan wasu sifofi da suka zo a cikin alkur'ani ba za ka ce musu sifofi ba sai ka ce sunaye ne kawai da suke yi zaci abu da ba a cewa Allah sami'un ne bi sam'ihi yace ba a ce Allah basirun ne bi basarihi ko rahimun ne bi rahmatihi ko hakimun bi hikmatihi yace idan kai haka to an ce Allah ba ɗaya bane Allah yana da yawa wato an aka tabbata an tabbatar da Allah an tabbata da kuma hikima wanda ce ita kenan kabila yace kenan alloli alkulla ma'u ta'addadat bisa wannan shubaha suka ce sai dai a ce alimun bi zatihi kafirun bi zatihi ba za ka ce bi qudratihi ba suka kure wa Allah ta dubin wannan shi ne farko da ya fara haska wannan bid'a da ya kokarin ya ka ya yada su bid'a wato tsakanin al'umma wanda a ƙarshen lamarinsa wani gwamna a kuratan da ake kan siyasar ibn sayyar ya sa aka kama shi aka kashe shi daga nan da ta rika yaɗo har aljahmiya sun kasu abin al-mu'tazila suka bayyana mu'tazilawa sun bayyana a farkon a farkon karni na biyu farkon karni na biyu wa ilul ni'at thaniya dalilin bayyana su kuwa al-hasan al-basri kamar yadda kuka sani tabi'i ne hamshakin malami ne da zamaninsa yana da halka wato majalisi da yake ba da ilimi wanda malamai da ɗalibai na fannoni daban-daban suke halartar wannan majalisi suke kankada daga ilimin hasanin basiri wata rana yana zaune a majalisinsa yana ba da karatu sai wani mutum ya zo ya ce yana da tambaya tambayarsa ya ce akwai wasu sun bayyana akwai wasu sun bayyana suna cewa dukkan wani wanda ya aikata zunubi kafiri ne duk wanda ya aikata wata kabira wata ba'ira kamar ƙarya ko ya yi zina ko ya yi sata to suna cewa kafiri ne yace kuma akwai wasu ɓangare guda su kuma abinda suke cewa imanin mutum ba shi da ala da aikinsa saboda haka la tadurru al-ma'siyatu ma'al iman kaza la tanfa'u ta'atu ma'al kufur wato suke cewa sai bangare ba zai cuci mutum da wasu karera da imani kamar yadda ta'ar ta ba ta amfane shi ba wasu kafiri ne su ne almurji'a waccan firka ta farko su ne alkawarij su ne alkawarij waɗanda suke kafin mutum da zunubi wato idan ya aikata zunubi sai suke da shi ya kafuta ya fita ga da'irar musulmi sannan aka je lahira zai shiga wutar jihar ya dawwama khalidan mukhaladan fiha abadan hakan kuma firka ita ce firka murji'a wanda su kuma suke ganin shi dai kawai ƙayata akwai Allah a zuciyarka ko da harshenka to shi ke ba kuma abin da zai cuci ɗinkarinka ba ake da za ka yi wadda zai cuci kamar wanda bai yarda da Allah shi da ya na ɗa'a ba da amfani shi ba to shi ne wanda mutum ya zo gaban alhassan albasri a majalisarsa ko a majalisinsa da ɗinkarinsa yadda ya hukunci ya gaskiya take tsakanin waɗannan ya biyu waɗannan ƙungiyoyi biyu ya yi tambaya kenan alhassan al-basri ya ɗan tsaya yana tunanin irin ansa da ya kamata ya bashi sai wani mutum da ake kira wasil ibn ata da ya firgiga ce tashi ya ya karɓe tambayar sai ya ce shi a fahimta da shi yake aikata sabon Allah ba za a ce masa mumini ba za a ce masa kafiri ba huwa bi manzilatin bainal manzilatayn yana nan shi ba nan ba shi ba can ba shi a kuma ba shi ba kasa shi a ciki ba shi ba waje ba yana ne yana reto a tsakanin wadannan sunaye ba biyu shi ba kafiri shi ba mumini shi ba kafiri ba al'adar basiri ba yadda za a iya barci da wannan ansa ta shi saboda haka sai ya nuna ba haka ba ne ansa wanda duk ta aikata sabo wakil da ba asirci ba ne ba da mace bai kai hukuncin da za a yanke ba da yake ganin wannan mu'minun ne da imanihi fasikin bi ma'siyati wato mu'min ne fasik mu'mini ne da imanin sa fasiki ne da kansa wato mumin ne fasik kuma a lahira take mashi'a in sha Allahu azabahu wa in sha ghafara lahu to sai wasil ibn afa yace shi bai yadda da an san malamin sai hayar sai ya koma gefe masallaci shi ba sai ya sha tashi daga. saboda haka sai ya zauna wanda ya zo aka ba shi irin kuma an sace shi ya warware ba. ya zo ya yi shakka ce kai zo nan ne ka gaya maka ba haka ba ne suka yadda saboda haka sai ya fara samun wasu jahilai wawaye suka fara yadda da shi suka irin wannan ko iblis ne ya fito ya kuma da'ira sai kuma kungiyarsa sai ya samu magoya baya sai ka ga yan yan iblis muna shaidan suka kai an samu ubadatu shaitan da ke kama da su a wata wai su ba su ta shaitan a ki da su shaitan an zalunci shi an cuce shi kawai don ya ce da zai yi su sujada ga adam ba kuma ya faɗi hujjarsa shi kenan sai a ance shi a ce an kore shi su ba su yadda ba saboda su suna tare da shi kuma ku samu da 'ya'yan manya-manyan jinsoci a cikin tafiyar saboda ka su shiga da su kashe shaidan fara ta sai wajen karfi uku dare dare ya tsala kowa yana bacci sannan sai a haɗu na da mata a haɗa a ɗaki a kashe fitilu saboda ka a disko kure a yi tattab nan rawa da asha'a har gari ya waye to an biya wa shaidan bukatarsa wanda ita ce bautarsa da malamai suke tattarawa da su wai a ranar da su cewa aƙida su ba ta da shi to dan mene ne bayan ba shi a cikin aƙida kuma a ce ba a karɓi tuban shi ne ta har abada a saurari uzurin sa mana ku saura ka tafi kan irin su wasu in ba a fa sun samu mabiya ba za a ce ba maki ba shi har zai yi garkuwa watakila da wasu ayoyi da ya karkuwa da wasu hadisai da ya ta ƙoƙarin fakewa da su ya ce su ne hujjojinsa to anan ya fara samun mabiya irin su amur ibn ubaid ga shi amur ibn ubaid shi ya ci gaba da shugabancin tafiyar kuma da suka kuma gefe a an ce kafiya ibn ta'amatu sudusi bajiran hasan al-basri yake cewa abinan ina yake cewa i'tazalana wasil wasil ya ta tawaye a wata ruwar an ce shi hasan al-basri shi yake da ya ce ya tsada lana wasil Wasu ne ya fara hawaye da mana tawaye shikenan aka kira su mu'tazila idan ma'anar mu'tazila ɗin tawaye amma ɗin tawaye a aiki. da suka yi wa hasan al-basri da majalisin sa tawaye daga wannan lokacin shi ta zama kungiya wasil ibnu ata mutum ne da ya shahara da fasaha da iya magana da zata harshe da zancin magana da yana magana duk da nan zai rubuta hankulan masu sauraronsa kuma hujja kuma hujja kuma hujja kuma ya mutu amur ibn ubaid ya ce da jagorancin tafiya a asalin ta tsuru ne a basra wasu suka yi dukanci zuwa bagdad amma sai sai reshi kuma tafiya da suke jiya sai aka fara samun rigima yan basra da yan bagdad a kan akida yan basra a yan bagdad bayan su masu rika sai suka fara karo wasu matsaloli cikin akida za ta yi faɗaɗa ta kuma kuma kwallo shi ta gaya masa wani shirme wani hauka shi kenan sai ya kare fito sai shi wani akida ce suka fara sabani tun daga kan daga kan kwakwamu shaki fi shaki shaku fi shaki ya yi hukuncinsa a shaku kufri ko fil kufri wato wato farko sai ita a kan cewa idan Allah ya ce abu kaza kafirci ne ko wanda ya aikata kaza kafiri ne sai mutum ya yi shakka canya kuwa ba za ta jana a ce kafirci kafirci ne kuwa kuma kaza da aka ce hukuncin sa kafirci ne haka ne abin yake to suka ci duk wanda ya shakka akan wannan kafiri ne kuma kila ala su da masaba da su ba abin da ya ce kafirci ne wanda zo ce ka ina shakka to an yana ya ta hukun mutan Allah ne kawai haka kaga ba ne, bane in da imani zama zai shakka imani ba zai tunkalo da shakka ba to suka yi tuntuɓe akan kafirci mai shakka akan kafirci ko mai shakkar mai kafirci mai shakka ba gani a shakun fi kudur shaki a shakun fi shaki a kuma a shakun fi shaki fi shaki shi ne hukuncinsa to mutanen basra sai suka ce wanda ya shakka yanda ya shakkar kafirci shi ne kafiri ne wanda ya shakkar mai shakka kafircin mai shakka shi ne kafiri ne wanda ya shakkar kafircin mai shakkar mai shakkar kafirci shi ma suka ila ma na nihaya saboda haka abin zai ta tafiya su ko mutanen mutanen sai suka ce a abin kuma ya yi zurfi da yawa tsaya da shi dai a matakin tuku kuma mataki na biyu abin da ya kasa kuma yi hukunci da kafir shi shi a nan mataki na biyu suka ce ai shi ba shakkar kafirci yake ba shakkar kafirci mataki na farko shi shakkar kafirci yake shi abu kasa kafirci ne bauta wani kafirci kiran wani kafirci ne sai yake shakkar ina wani kafirci ne ce su kuma yana shakkar kafirci sarki na biyu shi yana shakkar wanda ya shakka hukuncinsa kafirci ne kuma kafirci ne wato kuma shi ba kafirci yake shakka ba shakka yake shakka akwai gaske shi akwai abin da kai ɗan da zaka hukunta shi ba sai ka ce masa fasiki ka suka ce kake da shi fasiki amma ba za ka hukunta shi ba to a nan cikin nan suka fara darewa suka samu wasu matsaloli da ashirin da wani abu ashirin da biyu wanda a mu'tazilawan babbara wanda su ne mu'tazilawan asali suka suka tsara wa mu'tazilawan bagdad da su kuma tare shi ne kusanwa suka yi arwa suka yi har haka abin da har har ta kai ma suka kafarta junansu har ta kai suka kafarta junansu a ajiyar ba sai da firka wato mu'tazila suka kasu suka daddare suka zama kungiya kungiya wajen kungiya ashirin da shida kungiya 26 kowace kungiya kuma mu'tazila ne kowace kungiya mu'tazila ne irin su alwasiya al'amriya aljahiliya annazaniya aljahiliya hadda alhibariya to akwai wasu ka'idoji guda hudu ko wasu hukumai guda hudu da shakkan wani da ya yi da kuma yi shakka wannan mutu suna shakkar wato cikarsa ba mu'tazili da shi ka da zama ba mu'tazili ba ne a musulunci mun san da arkanul islam guda biyar akwai kuma usulul iman guda shida a musulunci mun san wannan dinayar islam ala arsin شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان وحج البيت فنسفى إليه سبيلا وقال سيدي أركان الإسلام أقوي أصول الإيمان سكرة قداشدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وأنا سنة الأصول السكرة ومؤتمد أصلا لناس قدادها na farko suka sa masa suna tauhid na biyu suka sa masa suna al'adlu na uku suka ce sunansa manzilatun bainal manzilatayn na hudu kuma infaqu alwa'd wal wa'id alwa'd wal wa'id Sun na biyar al'amru bil ma'ruf wa nahyi munkar ce wa'id usulul khamsa wanda kake da su ka tasu ne wanda bai da su ba bai da kai ba kamar yadda zaka ce wanda bai shi shi ka musulunci ba ba ba musulmi ba ne su haka su ba ba mu'tazile ba ne ba ka duk mu'tazila sun kasu dan al-usulul khamsa guda biyar wanda ba littattafai su kan jima a kansu mafi shaharar littafin da aka yi littafin al-qadi abdul-jabbar ibn ahmad al-mu'tazili sharhu usulul khamsa wanda yana nan an buga shi kuma ana ana kai da shi ga waɗanda suka yi da aƙida ta mu'tazila suna garkuwa da shi sosai a nan da ibnu taymiya yana ishara zuwa gare su kuma a kusa a maganarsa ya taɓo waɗannan usulun da ɗaya inda ya nuna cewa su su da mata ba kan waɗannan abubuwa abu ɗaya ne tauhid ne a cikin a gurin mutum wato sharhin waɗannan kasashe kan guda biyar a tauhid a gurin mu'tazila yana nufin korewa Allah ta guri ka sifanta Allah da sifa in ka sifanta Allah da sifa to ka ce alƙudu da ta'addada wato ka tabbatar da cewa akwai wasu abubuwa kadimai kan da Allah saboda ka kai wa Allah shi kishiya za ka suka koyewa Allah sifofinsa suka ce wannan shi ne tauhidi ranar alusun sun saba musu kamar da muka fita aƙida ahlu sunna game da tauhidi nan ta saba wa aƙidar mu'tazila to aƙidar su din nan ta korewa Allah sifofi wai kore masa sifofi shine zai tabbatar da cewa ɗaya ne jallin jal amma matuƙar ka tabbatar da wata sifa tare da shi to kai ta kishiya Ko in ka yarda da wannan ka cika sharadi daya babu wanda zai yarda da wannan a cikin mu shi ne da ke da yayi bakira Allah ya ce ba tauhid wa sifat yace ahlus sunna an maganganun abu ɗaya ne kuma su yi daidai da maganganun mu'tazila sannan ida ta biyu al'adil al'adun shi ne bawa shi yake halittar aikinka. ubangiji ba ya da wata mashi'a akan aikin bawa da al'afalul ibadi makhluqatun lahum muhdathatin lahum kirkire kayan su ubangiji ba ya da alwaka idan mutum ya tsaya shi ya tsaye da kansa in ya zauna shi ya zauna da kansa in ya tafi shi tafiyar da kansa in ya ki shi ya tsaya shi tsaye da kansa in ya yi aikin da'a ya yi sallah azumi da kaya mun musulunci shi ya yi wa kansa in ya ƙi ya yi kafirci shi ya aikata wa kansa babu aikin ubangiji kuma shi a sa sashi ce saboda in ka ce akwai bashi'ar Allah a cikin aikin bawa ka kore wa al'adalci domin ta yaya zai so wa bawa aikata wani abu da ba daidai ba sai azafa shi an gane saboda haka ne suke cewa yadda da cewa bawa shi ya halitta ayyukansa shine tabbatar da adalci ga Allah wannan shine ma'anar al'adlu kaga anan sun kore abin da mu suka ɗauka shi shike ne na imani shine ƙaddara sun kai ƙaddara ba ɗin da ai maratib akwai ilmi ba su kitabatu kitabatu jilan hukum sannan kuma akwai mashi'ata mu mashi'ata ya akwai khalqa af'al al-ibad maratib da kuma guda hudu dole mutum in yana wato sun zai yarda da kaddara sai yarda da su Allah ya san abin da aka aikata shi ba aikata shi ba sai ya rubuta shi sai shi yake samar da shi wato shi yake halitta aiki babu wani abu ba Allah ne ya halicce shi ba Allahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya halicce ku ya halicce abin da kuke aikatawa saboda haka duk wani abu da kuke aikatawa halicce shi sannan kuma ba zai yi kai wani abu cikin mulki ba ba mashi'arka ba zai yiwu ka yi wani abu ta haram ko irin ka saba wa Allah ko ya su ko bai so ba ba zai yiwu ba dole sai da mashi'ar Allah sai wa ta sha'una illa in sha Allah dole akwai mashi'ar Allah za ka mashi'ar bawa ya ta hada take da mashi'ar ubangiji ba za ta kasance kai ba shi yasa Allah ce wa ba ta liman sha'a minkum an yastaqim sai kuma yace wa ba sha'una illa an sha Allah sai tabbatar wa bawa mashi'a sannan kuma ya tabbatar da mashi'ar Allah ya ce mashi'ar bawa na haɗe da mashi'ar Allah amma ko saboda haka ubangiji ya halicci aikin alkhairi ya halicci aikin da yake na sharri ya halicci ya halicci ma'asiya wanda ya nuna bawa idan ya zaɓi wannan sai ubangiji ya ba shi dama, damar aikata abin in ya zaɓi wannan sai shi dama in ya hada ila hussabila in ba shakiran فإما كفورا ومن شاء فليؤمن ومن فليكفر وإنه نجدين ubangiji ya nuna ɗan adam ya nuna masa wannan ya nuna masa wannan amma halittar ayyuka na hidakin su kuma bawa bai isa ya keɗanta da mashi'arsa ba bawa bai isa ya da kaɗai ba dole sai mashi'ar ubangiji ta shiga wannan kusa wato ahalu suna suka ga cewa abinda mu'tazila suke ta wato ahalu suna suka tabbatar wa Allah kaddara dole ne mutum ya yi kirari da ita idan har yara su ya zama mumini mu'tazila suka yi intarin da ta babu kaddara wannan shi ne abin da su mu'tazila suka kirawo adalci su kuma ahlus sunna suka ce wannan ba adalci bane sannan kuma adalcin ubangiji ya nan shi ya shi ya nuna wa ɗan adam ya nuna masa alkhairi ya nuna masa gaskiya ya aiko masa da annabawa ya saka da littattafai an yi masa wa'azi an karantar da shi sai ya ga cewa bara ya zaɓi wannan hanyar da ya a ubangiji ya hore masa kamar da shi ya yanzu. sai shi kuma za a zo a ce in aka haka ubangiji ya yi zalunci a zalunci kowa ba kuma haka kawai ya kama ba sai bayan ya ji aiko da manzanni rusulan mubashirina wa munzirin da ya aiko da mata ala Allah hujja ba'da rusul sai da za ka wa Allah hujja bayan aiko manzanni sai bushara sai gargadi wannan a kiyar ta mu'tazila ta al'adun. wasu har shi'a ma a kanta suke da tauhidi da al'adun da shi'a a kan wani suke su ba ta tabbatar da kaddara shi yasa ake ce musu kadariya ana ce da su da shi da ake kira mutum filawa da shi akwai alkadariya alkadariya ai nufatul qadar masu kore kaddara da kura kadara su yi ne sai su jingina wa kansu kuma sun korewa Allah da abubuwa sun kuma jingina kaddara zuwa ga kawunan su. saboda haka yake suka zama su ne kadariya za ka iya ce alkadariya ta mu'tazila din ne za ce al-mu'tazila kadariya din ne to sun sunnah sun saba shi yasa yace wa babi wa babil adli wal qadari wa babil adli wal qadari maganganun mata a wannan babin ba su saba ba آه، ولا كير شاء العدل والقدر إذا تتشاء وكلانا كان سبكيا كوش أشكين أشكين لثلاثة طبقات الكبرى طبقات الشافعية كان آه، جمر أبو إسراق على إسرائيل أبو إسراق على إسرائيل إذا تتشكين من جمع لمي يا أشعرية عند أقيل بيبات أكلنسوا الموتجلة can shi abu hasan al-ashari ba mu'tazile ne bayan ya shekara arba'in yana harkar mu'tazilanci karshe Allah ya ganar da shi ya ganar da shi ya ya fita ya bar mu'tazilanci ya dawo sunna to abu ishaq al-isra'ili yana kan tafarkin abu hasan al-ashari wata rana ya shiga wajen wani basaraki da ake kiran shi as-sahib ibn abbas a kurin a wannan hadar akwai wani malamin mu'tazila akwai wani malami na yana gurin shine al-qadi abdul jabbar sai da mu'tazila da ga wannan sunna din ya shigo sai ce subhana man tanazzaha 'anil fahsha' sarki ya tabbata da wanda ya tsarkata da alfasha ku gane me yake nufi wai ku ahalar sun da kuka tabbatarwa da Allah halittar ayyukan bayi kun tabbatar da kisan shi ya halitta alfasha shi yake sa a aikata alfasha to ubangiji kuma ya tsarkaka daga wannan ka aiki alfasha da aikin da yake mai kyau wannan bawa shi ke wa kansa ba shi da ba shi a baya da cikewa akan wannan akan su suna ga wannan tsarki Allah ne yake subhana man tanazza an al-fahsha shi ko wancan da yake galibi ne ya gane shi ya san da yake nufi yana jin haka shi kuma sai ya taraddi shi ma sai ya ce subhana man la yaqau mulki mulkihi illa ma ya yasha yake sarki ya tabbata ga wanda babu wani abin da yake kana a cikin su sai wanda kiyama sai saboda haka alfashi da duk shi a tilahi ne kar kuma kace ba mu shi a tilahi ana a gurin ka wato wani abu na wakana cikin ikon mulkin ubangiji wanda wanda shi bai ga damar faruwarsa ba kamar tilasta faru bai sun ba sai ya ba ta ansa sai ya ce da shi a ya sha'o Rabbu na an yi wasa zo gudun mu ya ga dama a taɓa masa ji shi mai mutu shi kuma alamun sunna sai ya ce a yi wasa na fara a taɓa wa ubangiji da yaƙi da ya so shirin a ce da ƙarfi kawai an yi da kaya so kamar aka ce wani ya hana abu wani ya zo ya ce sai an yi kuka su su yi a kana akwai ajizu to shi ne sai shi ma ya bayar masa ansa a cikin tambaya kaga ya ba shi wannan ansa sai ya ce a ra'aita in nana anil huda wa hakama alayya bin ruda ahsana ilayya am asa shi motsa zile ce to ka gaya mun ubangiji ya hana ni shiriya shi ya hana ni shiriya ana hukunta mun halaka shin ya kyautu samun kamunan namu wato kai da kake cewa ubangiji shi ke halittar abu da shi a to shi ke yanzu ya hana ni in shiryu ya hukunta mun halaka ya ne mun kamunan namu inda shi dan bid'a shi kuma abu isa da isra'ila sai shi da shi إن كان منع منعك ما هو لك فبأساء وإن كان منعك ما هو له فقد أحسن وربك يفعل ما يشاء إذن أبدا يا هلا تاكني تاكني ملك الفين تبليك الفين مثلا ملك الفين ناشي اللي يجب ذي بك فأبدا يا مكا ما لنا أيكة أبدا يا shi ke magana ta babu ta cewa kuma in ce ta ƙurewa to haka mu'tazila suka yi kasa munna sunna suka yi da mu'tazilawa wajen tabbatar da wannan sanan a rukuni na uku shi da abinda suke kira al-manzila bainal manzilatayn almanzila bai nan manzilatai ne kamar yadda kuka ji shine mutum da ya aikata sako khawarij da su sun rama wuta ya bayyana su ba a gurin su duwa da ya aikata kabira kawai wuta ko taya kuma ake shiga shi dake nan an kama magana saboda ka suka soke ceto suka ce babu ceto don ceto ai wanda ya shiga cikin wuta ake ceta babu wani lokacin da wasu ibnu afa ya ga to kada ya je ya sa kan cikin kawari kai tsaye saboda haka sai ya da ya fi kafiri ne kamar da kawari suke shi kuma ya kira da ya fi mumini ne sai ya ce bi manzilatin bayyal manzilatai da wannan hankali ba zai karka ba saboda al-iman wal-kufr al-iman wal-kufr mukabalar da ke tsakanin su mukabalatul naqidaini ne wan naqidani la yajtami'ani wa la yartafi'ani a ka'ida da aka ce ke da wannan naqidin wannan ne to dole ne sai ya kasance cewa gaba daya a baiwa su haɗu zai iya ruwa kuma a ci babu wato kamar misali a ci mutuwa da rayuwa mutuwa da rayuwa na tsibirin ne ko dai mutum da ransa ko ya mutu ko da rai ko ya mutu wannan rai akwai mutu kai. da ake da ko dai akwai ran da gama mutuwa ko kuma ya mutu domin waɗannan gane ne ba za su haɗu ba a cikin samu sun rayayye matacce ba ko ba su ɗau kusan su a cikin babu ko kuɗin ba rai ko ba yi ba dole sai an samu ɗaya هذا الامتحان الامتحان ده كمان الجهل والعلم الجهل والعلم فمن أبونا جاهلت الساعة فمن أبونا الامتحان وأهو سهدتي في أرد الكرة أما رسول الله عليه وسلم أبونا تتحان النفيس جديد الجد لبن النفيس لبن ما قروف مفكراتي يمخذ لفيه شو الجد da mu da hausa kifiya muke cewa shi addidani la yastami'ani wa qad yartafi'ani ta iya samun su duk babu su kamar fari da baki na kai da addidani ne ka na kai ne gani fari da baki za su haɗu a ganin fari ne kuma baki ne amma kuma za su iya jira su duka biyu wata kalar ta uku ta zo a cikin jani a cikin ne shuɗi ne menene kada ba su haɗu ba amma kuma ta iya tafiya su duka amma na ke zani kuma za su haɗu ba amma ba su tafi su duka ba dole sai ɗaya zauna to haka muƙabar da ke tsakanin alfusowar iman take da ke zani ne bai kuwa a cika musu ba kafiri ne kuma ba mumini ne in kafiri ne kafiri ne mumini ne mumini ne za su haɗu ba a ce kafir mumin dole bai kare da kafiri kuma mumini amma a cikin ashirin shi ba kafiri bane ba shi ba ne, bane ba shi ba da sai ɗaya ya zauna a ba shi daga nan suka faɗi nan suka fi bayar sai ne kuma an ji lahira ce ina za ka yi sai suka fi wuta zai tafi in ya shiga wuta ba har abada ko shi kafiri da abuta bana ko kawari shi da kan shi ci kafiri ne a sai an je lahira ne yake kafirin ba kan a nan shi nan dai wato su a gurin su suka suka su sauki wanda a lokacin yanki masa hukuncin kafirci ba a cikin yanki masa hukuncin kafirci to akwai hukunta su da suke hawa kuma kafiri kamar aure tsakanin su da kisa babu babu gado babu kuma ba za a binne shi a kabar ta ta musulmi ba ba za a musu sallah in ya mutu ba tunda ba su kafiri ba in kare ke nan abubuwan da a je a yi Allah ka su su da rangwame amma ya yi mutu ba kuma rangwame dukkan wani wanda ya aikata zunubi babba dole ne da imani asali imani yana nan ya yi imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littattafi da ya yarda da waɗannan haka yana nan mumini ya kan fasiki kike da sabansa in an je lahira ta cancanci shiga wuta ya cancanci shiga wuta amma al'amarin sa ta cancanci shiga ubangiji na iya kama ce ubangiji na iya abin nan kyale daga a nan shi ne abin da ibn taymiya ya kira wa babu imani wal asma wal ahkam babu na imani imani ne mutum mu'mini a imanin sa wal asma wal ahkam al asma wal ahkam al asma ta ce mu'mini ko ko za ce kafiri al asma al ahkam in an je lahira mai hukuncin sa zai dawo wuta kuma zai dawo a wuta ba da a nan ba su da sabani wanda ita ce abin da su mutu bila su ce almanzira bayan almanzira kai ne Ko kuma alwa'adu walwa'i alwa'adu walwa'i wanda yin jami'a ya kirawo babu alwa'idi wa tsawabi wal azab alwa'adu walwa'i alwa'adu shi ne alkawarin sakamako na kwarai ga wanda ya kyautata shi ne alwa'adu mutumin da ya musulunci zai kawo Allah ya yi abin da Allah ya ce ya bar abin da Allah ya hana Allah ya yi masa alkawarin zai tashi aljanna wannan shine alwa'adu alwa'idu wanda ya abu kaza mara kyau wanda ya kafirci ko ya sabo ko ya kaza ko ya kaza to da hukunci ta wuta ga gobe kiyama ko dai ya shiga da wama in kafiri ne ko kuma ya shiga ko ne laifin kusansa daga baya a sake da shi a sake haimasa halitta a sake aljanna wannan shine alwa'id abin da mutum ya ke cewa a nan inda suka saka wa ahlus sunna su a gurin su alwa'du shine wanda ya aikata aikin alkhairi bai sallah ya azumi wajibi ne Allah ya sa shi aljanna dan ya cancanci haka an gane wajibi ne a sa shi aljanna dan ya yi abin da kuma na sa ahlus sunna wajibi ne a ba a saka masa amma ba wai sakamakon saboda ya cancanci, lalle a saka masa ba ba dace daga ubangiji sai ya wajabta wa kansa kaba rabbukum ala nafsihi rahma ba wani ne ya wajabta maka ba ba wanda ya wajabta ubangiji wani abu shi ya ga dama ya wajabta wa kansa to tun da ya wajabta wa kansa sai mutum ba ne amma cikin aljanna saboda lalle kun cancanta na sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu ɗaya daga cikin ku wani aikin cikin da shi aljanna لن يدخل احد منكم بعمله الجنه ولن يدخل احد منكم عمله الجنه بابو وانا ايه ده مش اي كيف اللي زي كده في الجنه طب يا انت يا رسول الله انا سيء إيه؟ إيه جدا قال لا تعالى بحكيك ولا انا اني الا ان يتمدني الله برحمته سيدي جليل لي الجنه يا الجنه halala ce da ubangiji ya yi alkawari ba zai cika alkawarinsa inna ba halayu kuma su biya shi ya wajabta wa kansa ba wanda ya wajabta masa ba ba kuma dan mun cancanta ba kamar yadda zaka ci na yi mawa na aiki dole biya ne biya ne biya zalunci ne tsakanin ayyukan da muke yi da ubangiji ba irin wannan ba saboda irin abin da ya mana na ni'imomi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za mu iya nufin ni'imomin da Allah ya mana ba in an ci biya wannan ni'imomin ba za mu iya biyan ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya mana a sai ka ga sauran abubuwa da Allah yake bamu in da a ce wato keke da keke ra'ayi walbani walbaka ra'ayi karshe da rayuwa ba su yi ba me za mu yi biya asibiti da gadin me za ka yi ka biya Allah a ce duk wata za a kama ka bin ba ka kallon ki tafiya a nawa kake biya kai kai ta ka ba wal ja'ala lakum al-ard dalula yusrif fi manakibiha wa kullu min rizqi wa ilayhi tushrun sai ka kasar ka tafi sai ki ka rika biya kana jin da ban duk kake amma ka da ka zauna a ina za ka zauna a kan ka san kai dole kai to kada a cikin wani abu da za mu biya ni imomin Allah to ashe bautar da muke yi ba za ta iya biyan ubangiji abin da ya yi mana Sai daga cikin ni'imomin sa cikin ni'imar samarwa babu kai aka yi ka babu da babu ka zo kuma ya yi ka nawa za ka biya shi a kaddara mutum kamar ta ta tsinke a cikin take kawai zai je kasa waje ya kafi ko ba za a iya maka wanda irin wacce ta tsinke ba sai a masa kalo ba lalla lalla ta kaka amma sai wani da wani kare duk ba ɗaya halitta jiki da jiki da tsoka da ɓargu da hanji da kwakwalwa halitta a ce tabiya ba za ka iya saboda haka shigar mu aljanna wannan falala ce wannan abin da mutum jila su fara kaga ana an saba da an saba da kamar da wani an tambaye shi yesu zai shiga aljanna yake da dole ba mutum da gidan ubansa ko ga matsalar rashin aiki ne ko ba dole ba da gidan ubansa to in aka da bangaren alwa'i alwa'i farko azaba mu'tazila suka ce dukkan wani wanda yayi laifi kullum Allah ya masa hukuma Musa suka ce ban mai sabo ya shiga wuta ba maganar gafara maganar abuwa suka ce wani ya haka ya taba alkawari ya zai alkawarin zai yi wa wanda ya yi laifi kaza azaba kuma ya ki abin da su fahimta a nan ba akwai bambanci tsakanin cika alkawari na kyautatawa na tausayawa irin an maka alkawari za in ka yi kaza ka yi kaza za a yi maka abu kaza mai kyau sai ka abin nan mai kyau nan wajibi ne a yi maka dukkan wasu ba su hankula sun yarda cewa a nan in ba a yi maka ba ake samu amma wani ya fito ya ce duk wani wanda na samu da laifi kaza eh, da gida ne ya fito ko wanda na fara samu a kusa gidan nan nawa sai na haɗa shi da 'yan sanda yana zuwa sai ya samu wani ya kamata hakuri sai ya fata ko kuma a shi ga wani ya kamata da wannan karan a kyale a nan masu hankali ya ce kai amma wannan alhaji sai da mutum ya sai mutumin nan dan sanin sanda saboda mai gaskiya alkawari ya ki cikawa kan yaban shi za a yi an gane saboda ta ababin alwa'id duk masu hankula sun yi ikidaki idan kai wa'id wato kai barazana za ka yi abu wanda ya maka ta ba ya mai kyau ba duk ma'aikaci na da na samu ya yi lasti to sun kure shi sai wani ya yi sai kira shi yace kai da aika Allah ka kaza kaza kaza ba to je ka wannan kiran da ina ji maka ka wannan zai ji shi kai Allah aljanna bai da mutunci ka ga da yayi alkawari kuma ya ki ya ki kawai ko rubutu nan kan gaban shi za a yi kan sa za a yi saboda haka ko an kujila ba su ba da wannan babin wa'id barin kika alkawarin narko kyautatawa ne kamar yadda wani ke cewa inni idza ma wa'adtuhu إذا أذى أو عدته أو وعدته مخلف ميعادي ومنجز موعدي سمين إذا نايم واني وأنا قراري في حسنها sani idan nema wani alkawarin na rufu wasu na masa barazana ana masa kyakkyawan alkawari to ni ne saba abin da ya alkawari ne na narko in fata sannan ko mai abin da ne alkawari ne mai kyau in fita wannan ya yake wa kansa haka da su hankali sun yadda cewa wannan falala ce da aka dan ubangiji ya ce wanda ya kaza innal ladina ya'kuluna amwala la yatama zulman bima ya'kuluna fi bukunihim nara wa sayaslawna sa'ira sai wani kuma ya ci dukiyar maraya saboda wasu dalilai ubangiji ya biya mata a tsakanta saboda wasu dalilai da su ya sani sannan ya gafarta mata wannan kaga mashi'ar ubangiji ce ta dama saboda wasu abubuwa a gurin a gurin mu'tazili a su da wani shi yana daga cikin sharadin mutum ya zama ba mu'tazili ba za mu zama ba insha Allah sharadin da mutum zai zama ba mu'tazili ta yaya da al-ba'd wal wa'id shine infadul ba'd wal wa'id a wajabta wa Allah zartar da sa mai kyau a wajabta haka kuma zartar da alkawarin narko da azaba ahli sunna suka sha bamban da wannan shi ne abinda na ibnu tabiya ya fara zuwa gare shi yake wa babul wa'idi was thawabi al-adabi nan halin suna magana su iri ce wacce kuka sai kuma na biyar asalin sa na biyar shine babu al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar mu'tazila sun sa ci sharɗai ko kuma gishidan aqidar shine ba sai an samu shugaba yayi kabila ko ya aikata aikin fasikanci to wajibi ne a cikin Koda ko da ta kai a zubar da jini a yi amfani da makani wani aƙida mu'tazila ce in dai mutum ko barri ne mutumin kirki ne amma aka same shi yi kabira ya aikata wani fasikanci wani abu da ke dan ya roƙe shi to ko a gurin sa tilas a kawar da tuwo ne ba maganar cewa a sarara masa ko a masa ba kare masa biyayya ba kaga ana suna da tsawari a aqidar ahli sunna kuma su ce a gabatar da ya aikata tabo. bai halatta ba mabiyansa su kuma kami a kansa sai su kawar da shi da ƙarfin tsiya domin galibi abin da yake haifarwa wannan shine zuwa da jini ne da abin za su yi haƙuri su ba shi haƙƙin sa da Allah ya tura a kan na biyayya da sabuwa ta cikin abin da ya saɓawa Allah ba ko kuma su nemi nasa a cikin gurin Allah haƙƙin su shi da ya cinye musu su nema gurin Allah yana ita ce cikin halin sallah a kowane zamani to a nan ne mu'tazila da hawari suka saba a halin sallah wanda ita ce ibnu tayyib yake cewa babu al-amri bil ma'ruf والنهي عن المنكر وما يتصل من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم da abin da ke da alaka da hukuncin masu sarauta masu biyayyar su da fajiran su hukumin ra'iyyati ma'amun da hukuncin talakawan su tare da su haka nan wal kalamu fi sahabati wal qarabati da kala akan sahabbai da kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam san mu ahli sunna a gurin mu sahabbai dukkanin a kadalai ne akwai bambanci tsakanin kadali da ma'asumi shi shine wanda baya sabu baya ne sahabbai sukan yi laifi amma a hasanat ɗinsu da zama da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin da suka ashi da addinin su ya sha ga dukkan abin da za su tume shi da Allah ya yi su da tsaka su ya wanke ga musu alƙawarin gidan aljanna a kira ahlus a wanda ita ce kila su dangane da sahabbai ko ba sa ba tsakanin sahabbai da karaba wajen girmamawa sun yadda cewa wanda suke hukunta da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba yi imani da shi suna da wata martaba tsari akan kasance wasu sahabbai suna da martabar kuma samun darajar kusurkar ko kuma na nasartuwa zuwa ga gidan annabi nasartuwa zuwa ga nasabar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan alaihi suna suka yi cewa a Abubakar bakar shi ne abu sahaba ta kuke sannan bayan sa sai abu umar da usman da ali yadda tafsirin su ke a kalifa haka tafsirin su ke a kalala ahlu sunna sun yarda da wannan sannan abin da ba tsakanin sahabbai ba za mu sa baki ba ta yadda za mu kushe wannan bangare mu mu yabi wannan bangare mu wannan mu mu fara wannan baya a mun tare da su gaba daya kuma abin da ya samu tsakanin su na rashin fahimta a zamanin khalifancin sayyid na ali mu a wajenmu wannan wani abu ne da dukkan ɓangarorin biyu suka yi ijtihadi babu shakka duk aka yi ijtihadi kan wata matsala aka saba to akwai wanda ya dace wanda ke kan daidai akwai kuma wanda ya kuskure don haka muke cewa mutanen ali suna mutanen iraq suna kan gaskiya suna kan daidai mutanen ah, sham suna bisa kuskure sai da duk wanda ya ijtihadi idan ya dace yana da lada in ya kuskure yana da lada ɗaya kuma zunubin sa an gafarta masa wani ita ce idan mu dangane da sahabbai da abin da yake cikin su mu kula shi'a waɗanda suke kan akida sun saba mu kula abin da suke cewa duk sahabbai nan da suka yi kamar su tsakanin su wato suka yi rigima tsakanin su ɓangaren su na ali da ɓangaren su suka ce ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu fasiki ne amma ya halatta a yi buwa mutum waye ko ya tashi shi ne wato cikin mutanen ali ko mutanen mu'awiya na samu shi wanda yankin su a yi cikin su fashi shi ne kaga duk kuma shi'a gaba ɗaya suka ce ma ɓangaren mu'awiya ne ta fasu ɗan kasarai a ɓangaren ma a cikin ahalus sunna ta saba shi ibnu tabiya yake cewa wanda ya yi la'akari da maganganun magabata a aka rawaito daga magabata a cikin waɗannan babu buka daga. da ya zana wadanda in ka kira kul ne na mu'tazila ya fada su yace in kai da aka yi su haka da ba yi bayyana da kan qatilin adilin zai bayyana wa duk wani da hankali shi ne ta al-mas'ulin dan yakun bainahum min minan nizai jalil abwa mabatan da aka ambata to babu sabani a su cikin waɗannan babu buka da akida su faɗe إلا من جنس من ذلك الذي أقرهم عليه الكتاب والسنة إذن سؤالك ba na sa a kan mutum da mutum tsakanin na fahimta akan wata jiz'iya amma ba akan tushen addini wato abin da shafi jiz'iya wato wani ɗan abu da bai kai matsayin rukuni a aƙida ba sannan kuma alƙur'ani ya nuna hakan za ta iya faruwa kuma ya ya ba su dama akan wannan wannan shine abin da ibnu taymiya yake cewa lokaci ya yi za mu dakata a nan sati na gaba in Allah ya kai rai da lafiya wa وصلى الله وسلم على wa محمد wa وصحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وليس السلام عليكم أن الله كل التراويح yin ta a masallaci ya fi koko a gida ya fi domin wasu na kawo maganganun a kai shi yasa nake a warware mana wannan matsala ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce afdalu salatin mar fi baitihi illa maktuba wato sallar mutum a gidansa ta fi falala in ba farilla ba farilla ita ce ta fi falala cikin masallaci tare da jami'i amma sallar nafila a gida ta fi falala wannan magana manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ba tare da tsohon gaskiya ba sallar tarawih ba farilla ba ce don haka ba za ka shiga cikin illal maktuba saboda ka tana cikin ana nufin da sai afdalu salatin mai gaji kuma ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan magana a Madina wanda masallaci a wurin a lokacin shine masallacinsa wanda za a zo a yi talla a samu lada wato sasan ladan sallah dubu idan da a wani masallacin akai ba a nan ba amma duk da haka ya ta sallar mutum a gidansa haka malamai suke ganin salatul mar'i shi baiti salatul sarau shi ke a wannan ra'ayin imam malik imam malik imam da hijira duk da shi ma a madina yake amma kamar yadda kamar yadda abubakar al-sartoshi ya kawo a cikin littafin ta'albida wal hawadis ra'ayin imam malik shine yana ganin yin gida a adalu kuma raka a goma sha ɗaya ya kawo wannan a cikin littafin ta'albida abubakar al-sartoshi ɗaya daga cikin malaman malikiya ne ta haka anan abinda za mu ce idan kana da kalmar da za ka iya tsayawa kai kaɗai sai a gida ka sa kai a gida din ya fi lada tun kana da himmar da za ka iya tsayawa kai idan ba ka da himmar da za ka yi kadai wata in kai kadai ne ka iya cewa ka rika cewa kai bara da in dan kara kaɗan, za ka ɗan jima'a har karshe ma dai a kai ka gobe dai na yi in har za ka iya samun wannan matsalar to ka shigo masallacin ai kaga yafi tun da babu gara ka san amma in kana da himmar da za ka tsaya kai wata kila ka ta qur'ani ko ka ta ragi ko ka ta kaso mai yawa ko ba sharadi bane dai ma sai ka ta qur'ani kila daga alamtara zuwa nasi ka haddace sabbi da ita rabbi a'la suratul a'la za ka karanto daga nan zuwa karfi zuwa ƙasa da abin da ya sawwaka kaga za ka iya yi a gida wannan babu komai a nan ba za a ce tilas ko kuma a'a ya fi haka fito ba a'a da haka abinda za a ci wa mutum idan shi yana da himma da zai iya yi a gida to ya a gida in ku bai da himma da zai iya yi a gida to ya dawo masallaci a gida an gane ku akwai matsalar shin a madina ko a makka shin sallatar ta a cikin masallacin alfarma shi ya fi ko ko abin nan wannan malamai sun yi maganganu a kai har ala'i ya yi littafi guda wanda shi yana ƙarfafa a je masallacin manzo Allah a yi sama da a yi a gida amma malik ya saba masa wannan take zan iya da ga iyaye ga mahaifina a matsayin a matsayina na yar ahlus sunna zan iya biyayya ga mahaifana a matsayina na yar ahlus sunna su aura min kan shi'a an da halatta baya ya zan yi ina neman shawara abu shakka ana yi wa iyaye biyayya wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana amma biyayyar da ake wa iyaye sharafi shi ne su yi umarni da abin da yake kyakkyawa a saban Allah ba ba mummuna ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ba'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq a wata riwaya da yake inna ma'ba'atu fil ma'ruf akan a cikin aikin alheri kawai aikin da babu shakka auren dan shi'a babu alheri a ciki babu shakka auren dan shi'a da zama da shi ma'asiya ce saboda haka a nan babu ba su da iko ko da kwayar zarra na su aurar da ke ga mutumin da yake gajin sahabbai kuma yake kafarta wanda baya ganin martabar abu da umar na sauran musulmi a ahalus sunna wannan bai halatta kuma duk yadda za ki yi kirgiya lalle ki kina da wannan dama idan akwai da su manya da za ki ke zuwa ki kama kafa da su cikin dangi to ki je ki kama kafa da su kuma musamman ma idan suka kasance sun fahimci illa shi'a ko da ba sunna suke kamar ki ba inda har sun fahimci illa shi'a to ki je ki musu bayani ki nuna musu hadarin auren wannan idan kika samu goyon bayan su kila a karfin waɗannan iyaye amma ba su da wannan in abin ya kai ma su je gaban alƙali da ba zuga ki ba amma in ta kama a je ka aje dan kina da yanci ki a wanda kike so ba su da yancin su hada ki da wani wanda kika san cewa zai cutar da ke a addini zai cutar da ke a addini wataƙila ya je ya rika yin auren mutu'a a waje ko ma ya ɗauko ƙwayar ƙwayar wajen auren mutu'a ko ya zo ya neme ki ta baya tunda su sun halatta haka ko a gurin su halal ne neman mace ta bayan ta to duk zai iya zuwa ce zai dan baka tunda ya je an gaya maka saboda haka kun ga abubuwan da kuma san dan gashi su zo su hayayyafa da shi ki kina ji suna kina gani ku zama shi kamar shi kina ji kina gani ki kiki ta abubakar radiyallahu anhu su suke la'anahullah bai da zaki a shi ga wannan bala'i ne mutum ba kan zaɓen kanwa ba don haka ba zai yi ba أيوة to akwai wani wanda yake cewa wata ciki ciki da mahaifiyarsu ta rasu mahaifiyar ta rasu ta bar dukiya amma sai aka sawa babbar yayin mu tarka juyawa alhali kuma ga shi muna da bukatar kuɗin idan aka bar dukiya abin da yake shari'a shi ne a raba yadda Allah ya raba ya raba kowa a ce gana shi idan har akwai tunanin hajiya bayan an raba sai wanda zai yake sha'awa a juya masa to ya kawo haka ya kamata kuma aka dunkule wasu ba sa so suna da nasu bukatu ko su wani an shiga su ko yaro ne karami ba za a juya zuciyar sai an raba yara ne kanana sai an raba sannan sai a juya amma ba a ci rabawa ba ko ta tana da haƙƙin a raba a ba ta nata wannan shine abin da Allah ya yi sai eh, takardar wani da alama a an ne abin da yake cewa ga hadisin da mu'awiya ya ce zagi imam ali ana nan a cikin littafin sunan tirmidhi hadisin daga amir ibn sa'ad ibn abi waqqas daga babansa yace muawiya ibnu abi sufyan ya umarci sa'ad ibn abi waqqas yace ma mana aka an tasubba abu turab me yana ka tabagi abu turab shine alkunyar sayyidina قال أما ما ذكرت ثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تنحي وانا مغنى فانزع مك أبو بوع أكد من ذن الله يفعل فلم أحبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم أبو بوع أكد من ذن الله يفعل هذا zage shi ba zamana ina na samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan su suka fi soyuwa daga gare ni sama da dabbobin ni'ima wato raƙuma kuma kamantansu yace na ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya kulu li aliyin wa khalafahu fi ba'd maghazihi yana cewa ali lokacin da ya bar shi ya bar shi a madina domin ya zama khalifansa wato ya zama shine domin ya bugunta a madina shi ya yi tabuk قال له علي يا رسول الله تخلصني مع النساء والصبيان لكن ذاك من يا أراد ماتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني لمن جهة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وذاك يرجع كذا مطعينك أقول إلا كما مطعين النبي موسى وهارون أو جمع النبي موسى به سيدي بيبا والنبي بيانا sai dan shi a yake da har zuwa ƙarshen hadisi sannan ya ci gaba da cewa cikin hausa yake yanzu dan wannan mai zagin jinin manzon Allah kuma mai umarni a zage shi alhalin manzon Allah ya ce man sabba aliyan faqad sabbani wanda ya zage ali ya zaga yake kuma ya ce man ahabba aliyan faqad ahabba Allah wa rasulahu wa man abghadahu faqad abghada Allah wa rasulahu to dan wannan mun laifi ai ita ce ta farko zai su biyu ko in ce kan ba tambaya ba kalubale mai tambaya kalubalensa na farko kalubalensa na biyu suke kadari ya rubuta a cikin baki a shekul mufassiri na duk da larabcin mufassiri an rawa da ya shekul mufassiri na ba a da nan ba a haɗa ibafa da tari ba a cewa albabu tari sai babu tari ya ce ya kawo a cikin tafsirinsa karkashin ayar inna ladina amanu wa amilu salihati ulaikum khairul bariya yace abinda ake nufi da khairul bariya shine aliyun wasi'ati na kuma kaka hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ne ne zai mu in mun biyayya da wanda kuka yi masa kirari da shekul mufassiri wannan ita ce kalubalanta na biyu na uku wane ne gaskiyar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa a sa sai Allah ya jagora to hadisin farko da ya kawo ya ce tirmidhi hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi kuma yana baka labarin abin da yake tsakanin sayyidina Ali da Muawiya mu ai ba ma koyi wannan ko mun ta koyewa a mu ta koyewa mun ta za a rage fasu aka yaki dan an ci kaface shi ko ya ci kaface shi ko kafata shi ko ka faɗi mummunan magana akan sa wannan ba wani abu ne mu abinda muke cewa rashin fahimta ya faru tsakanin mu'awiya da ali ya faru wannan mu ba ma inkarin wannan kuma muna cewa ali shine mai gaskiya amma wannan ba zai ba mu damar mu zage kai na mu'awiya ba zai ba mu wannan damar ba A da ke tsakanin su ubangiji shi zai yi tawallin hukunci a tsakanin su kuma tabbas yadda sai da ali ya samu tarbiyya daga ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai kullaci mu'awiya ba ne har ma ga ɗan shi ɗan shi da cikinsa hasan domin faɗa hasan ya zo ku kilafar da ake rikici rigima a kanta ya ya don a alida a samu zaman ya san ya danka mu'awiya kaga kai abin da kuma a lokacin a lokacin sai hasan yana da rindina a bayansa rindina idan ta zai ce zai yaƙi cikin murƙushe mutanen shan to amma shi tun bai dau abin kuma ta ɗauki shi ba sai ya zamana ya nemi sulhu aka kuma sulhu ya ce to ya bar wa mu'awiyar kujerar ya ci gaba da zama kawai haka mu muna tare da hasan dan sai na ali tare da sauran sahabbai sa'ad abin abi waqqas anan mu ba a nuna mana ya ki mu'awiya ba sa'ad abin abi waqqas bai shiga wannan fada ba in ba ka sani ba bai shiga baya tare da mutanen can baya tare da sai da a kaɗa ke yi idan haka yana mu'amala da nan yana mu'amala da nan sai kuma abin da kake shiga mazagi nan ka kama kai kuma ta addu'a wanda shi wani wata wannan hadisin da kake shiga wurin dare sannan ka kawo mana hadisin man sabba aliyan fakat wancan ka ciki wannan wayo to shi wannan wannan ba hadisi ba ne irin na ku ne inda aka ba sai a kawo shi a kawo isharin sai da aka wancan kan ba mu sha ba don sallama amma babu a cikin hadisin inda aka halatta mana mu tsale shi a hadisin babu sannan a habba aliyan faqad ahabba Allah wa rasulahu wa man aghlada aliyan faqad aghlada Allah wa rasulahu man annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan magana akan al-ansar al-ansar min al-iman wa ba'dhum min an-nifaq ya faɗi wannan magana a kan al'ankar kan mutanen madina wanda mutum ce sun yi ridda saboda haka kun ma kun ga kenan yanzu kun iya ya ku yi abin da ku so waɗanda annabi ya ce ku dukkan wani mumini wajibi ne ka so wani aƙida ce ta wala da fara saboda haka waɗanda suka fi cancanta su ne ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna ne daga cikinsu. wannan abin da ka faɗa ba wai ya taƙaita da aliyu shi kadai ba shi ya samu ka tilan in kana so ka kuka kuka sabai tilan Allah ne ya kulla soyayya tsakanin mu'mini المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض لا تفعلوه فتنسكم في الأرض وفساد كبير yadda kafiri yake son dan uwansa kafiri Allah ke. dole dole dole dole ka san dan uwanka mu'mini in ba haka ba haramta kina da fasali babba a doron kasa saboda wannan aqida ce da take dukkan mu'mini ka so shi saboda imaninsa annabi ya faɗa wannan akan al'anka kan su imani kin su munafiki kuma yana da suna daga cikin mutanen da suke cewa sun yi rida saboda haka ka fara gyara a aqidarka ka fara fahimtar matsayin waɗanda a cikin sallallahu alaihi wa sallam ya mutu yana da yarda da kafin ka zo ka shiga gonar waɗanda za su rika zagin su ka shiga tawagar tafiyar waɗanda za su rika zagin waɗannan bayan Allah magana shekul mufassirin da ka kawo ko dai baka dan littafin ko ka ka karanta haka ji kasanta abu amma cewar da kai a ya kawo a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin aya in da labin amurwa mai salihan wala ya ce abin ake nufi ya ce abin ake nufi wannan karya kake wa ɗazari Dabari bai ce abinda ake nufi ba ɗazari a in ka sa karanta littafin su gani in ba ka karanta ba su san gaya maka kaje ka duba ayar yake in ya kawo aya sai ya ce to an fassara ayar nan fassara daban-daban wasu kala kaumus wasu suka ce sai ya kafatar wasu suka ce sai kafatar wasu suka ce sai kafatar da ƙarfi sai ya dire sai ya faɗi tashi kada ba za ka ɗauko fasarar wasu da ya ce ba ka ce shi ya ce nan labarin yake baka kamar ni kasa yanzu ta yi karatu na gaggaya muku a cikin wata da za su ka kace in ka zo ka ce ya ce ya ce ka shekara dan kawai na labar ta maka to abin da ɗabari ya yi a littafin ke wannan ruwayar da ya kawo sai da ya koro isnadin ta kuma shi da ma abin da yake gaya mana kamar yadda farkon mukaddimar tarihin ta in ya kawo isnadi to ya gama bayani duk wani abu da ka gani ba daidai ba ka laifin wanda ke cikin isnadi ne ba na shi bane shi ne sai ki faɗa ra'ayinsa sai ya ce wa aulal aqwali wa aulal aqwali bil haqq wa bis sawabi kaza kaza kaza wato hasarar da take daidai ita ce kaza kaza kaza ba wanda ya faɗa ba kaga anan yanzu ka zo ka ce wai ya faɗi wannan kai masa kasafi kai masa kashi kai masa sharri haka ba ba magana kabari take muguwar magana kuke ki samu labari ya kuma faɗi istinadin da kuke dogaro da shi da kuka istinadin kuke sai da kyau haka dan an da labarin mummunar akida ba za ka zo ku jingina mu bada labarin wannan mummunar ba kaga kuma kana da na kullu ku kai ku kafir da mutane kan su abin da kafir ba a kafir kashi bayani yake yi saboda haka cewar da kai yanzu ne ne ne laifin mu in muka yi biyayya ga wanda duk da yi masa kirari da shirku mu inda za ka yi masa biyayya ba za ka zama ɗan shi'a ba ɗan shi'a ba ne cikin ahalin suna ne kuma maƙin shi'a to da za ka yi masa biyayya to da irin mu za ka zama tabbas za ka zama sannan wane ne gaskiyar wanda manzan Allah ya rasu akan kirjinsa a mu da abin da muka sani sai da suna aisha ce sai dai kuma yanzu aka samu wata waya daban Allah zai shirya da su gaba daya ah, ina ga lokaci ya kala ga kowace tambaya dangane da fasirin da aka yi fasin na antiterrorism wanda aka daɗe ana ƙoƙarin a yi fasin ɗansa abu bai yiwu ba ana ta samun matsala a lokacin ubasanjo ɗin eh an sa hannu a lokacin ubatan tuniya su ta ko ta biyu amerika cikin turo zai ɗin ya kasa samun shiga ana ɗari ɗaren a cikin da shi lokacin gari umar musa dan ma ba a samu damar shi da shi ba to amma ga abinda muke gudu kuma abinda muke gudu kuma eh ba Allah ya mana lukafin sa ba kuma muna roƙon da ya mana lukafin sa mun fara jini ke wato shi wannan jin wato shi'ubun jin saboda fassarar shi kare rizin na Amerika ne sun san duk duniya majalisar ɗinkin duniya ta kasa sanya wani tarihi guda na menene terrorism menene ta'addanci saboda a tsanar da ganin ta'addanci ba zai yi ba sauran duniya su ba su ta'addanci ne kusan amerika yan hamas yan ta'addanci yanzu sulhu suke da yan kasa amerika su ce ba ta yadda da su da da yan hamas da saboda yan ta'addanci ka gani ta gurin ta yan ta'addanci amma a gurin sauran mutane na duniya waɗanda suke masu adalci suna ganin wasu mutane su kuma haƙƙin wasu suke da kai musu ba maya aka kwace musu gidan bikin su da gonakin su ake kashe su don haka suna da damar su fito su kwace aikin su yadda ita ma a cikin wannan gwagwarmayar ta zubar da jinin wasu don ta kwaci yancin daga ingila ba su ta ƙasa an yadda su zama da ƙasar yancin ta don da harshe na za a haramta musu abin da yake halal abin abin wasu a kaya sun sa duk ƙasashe suka ƙiyarda da wannan tarihi ai tarihin ba yan majalisar ne suke tarihin ta abincin ba yan majalisar ba ka kai wa cewa bayanin ne ta abincin abin da yake bil din da Amerika take yawo da shi duniya tana kaka ba shi a kasashe shi ne aka kaka gudu kuma da man bil shi aka sashi dan a yaki musulunci da musulunci kama wanda ake so a dukkan da ake so a cikin aka dama wanda gari an fara kama wasu malamai to kashin wannan bil din kuma ne za a yi saboda haka mu dai muna roƙon Allah da tsayin kuma mun san cewa duk wani gurin da aka so a yi zalincin zalincin bai yiwu ba za ku so ku shi amma kuma ba ku ji daɗi ba saboda haka Allah maɗaukaki sarki ya ce mu kuma abinda muke da da da da ɗan siyasa cikin mu wanda suke magana da harshe suke sa sura irin samu suke zaune a cikin mu muke faɗakar da su ba su hankali in ba haka ba to su ba a rusa a rusa kuma jama'a Allah shi ne abinda wasu kun su gane bari? ko sun gane ko rufe ido su lafa alam amma dai wannan shine hanyar da aka ɗauki kenan mun ga dai kamar ruwan da kuma kamar kuma ba yi. to da muna ta yi kuciya da yawan mu yanzu yawan ma ba za mu yi kuciya da shi ba tun da an yi qur'a mun mun faɗi ya ga ba tsara kuciya da yawa ba Allah da ya kiyashe mu Allah ya mana da kifi wanda yake neman mu da sharri Allah madaukakin sarki ya mana maganin sa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi